Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Ta'addanci a Sahel daraktan cibiyar eh, nazari da bincike kan yaƙe-yaƙe zaman lafiya da tsaro na yankin Sahel Abubakar Jallo na ganin karfin soja baya kawo amsa ga ƙarshen rikici a yankin Sahel za ku ji shi. shagulgulan wasannin gargajiya da na motsa jiki na sallar 18 Desambar a Tilaberi an soke su gwamnatin Nijar ta ɗauki wannan mataki ne domin girmama sojojin Nijar 71 da suka kwanta dama a harin Inates. sai kuma rahoton mu na musamman zai mai da hankali kan bacewar wato sancir idan ba a yi koyin ba shine mu na musamman bikin karama matatu da kuma zana'izar sojojin nijar 71 da suka mutu a harin barikin sojan inatesa yankin tilaberi a ranar talata sun gudana a yau da safe a sansanin sojan sama da ke nan birnin mai gwamnatin nijar ta kudiri wani zama makoki na kwanaki uku tun daga ranar yau sha uku ga watan disamba a cewar wata sanarwa ta ranar jiya ta bakin kakakin gwamnati a gidan talabijin na ƙasa stele sahel dukkan tutoci za su sabko ƙasa a dukkan faɗin ƙasar mu haka kuma majiyar ta rawaito cewa za a ba da lambobin karramawa ga sojoji da suka kwanta dama a fagen daga karfin soja kaɗai baya zama wata amsa ga matsalar yanzu a sahel abinda daraktan cibiyar bincike da nazari kan yaƙe-yaƙe da zaman lafiya da tsaro ya shaidawa studio kalangu a yau da safe har dai aka ce za a tsaya bisa tunanin amurka da faransa da ke cewa a murkushe ta'addanci ita ce fa'ida har kullum sojoji ne za a rasa farfesa abubakar jallo ta wayar tarfo a cikin rahoton nafisa adamu masu gwagwarmayar ta'addanci a sahel musamman a yankin mali suna da karfi fiye da sojojin yadda kuma suke saukowa ya nuna cewa sojoji ba su iya fin ƙarhinsu a rikicin da yake wakana a sahel ƙasashen sahel haɗin gwiwa da sojoji na ƙasashen waje na balkan sun kasa magance matsalar ta'addanci abin da ke nuna cewa sai an nemi mafita a san ne waɗannan 'yan ta'adda suke so ta hanyar sasantawa akwai hanyar da ake iya bi domin samun tattaunawa da gungun 'yan ta'adda ta'addan. Amma idan aka ci gaba da sauraron ra'ayin Turawa na cewa a murkushe 'yan ta'addan kullum sojojinmu ne za a hallaka kamar yadda ya faru a Inates. Kawai a rufe iyakoki kuma ƙasashen su ƙarfafa ƙarfin sojojinsu ga baki ɗaya domin yin aiki na tsaro a yankunan. Fassarar Muntari Muhammadu kenan wani taron gaggawa na kasashe mambobin kungiyar G5 Sahel kan tsaro zai gudana a ranar Lahadi 15 ga watan Disamba na shekara ta 2019 a nan birnin Yamai. Wannan haduwa da farko za a yi ta ne a Wagadugu na ƙasar Burkina Faso a cewar wata sanarwa a ranar Alhamis kan shafin labarai na yanar gizo na Burkina Faso wato Burkina Ventcat. a cewar majiyar wannan domin nuna juyayi da goyon baya ga ƙasar Nijar da ta rasa sojojinta 71 a harin Inates a ranar Talata yasa shugabannin Jisan Kisayar suka ga ya dace a yi wannan taro a nan birnin Yamai. bayan harin inatese da ya salwanta rayukan sojojin niger 71 majalisar dokokin kasar niger a cikin wata sanarwa da aka karanta a ranar jiya a rediyon majalisar ta kiran kasashen afirka da su yi baki daya su himmatu kai da kafa wajen yaƙi da ta'ajjanci tare wakilan ƙasa sun yi kira ga gamayar ƙasa da ƙasa da ta ɗauki nauyinta a cikin wannan yaƙi da kuma buƙatar ganin an kafa wata rundunar ƙasa da ƙasa domin yaki da ta'addanci a yankin sahel haka kuma 'yan majalisar sun ɗauki niyyar kawo wani taimakon kuɗi ga iyalan mamatan da kuma waɗanda suka ji rauni. An soke dukkan shagulgulan wasannin gargajiya da na motsa jiki na sallar zagaye ta Disambar da ƙasar Nijar za ta yi a Tillaberi. Asarar sojojin Nijar fiye da saba'in a harin Inatase da ke da kuma da ke cikin wannan yanki guda shine dalili a cewar ministan sake raya al'adu baya yiwuwa ne cikin wannan hali na juyayi kuma a tuna da yin bukukuwan murna. Asumana Malam Isa a cikin rahoton Jallo Maryama Kenda. Dalilin shine ba ma iya kasancewa a cikin yanayi na juyayi kamar irin wannan kuma mu yi tunanin shagukula duka da muhimmancinsa na bunƙasa al'adunmu. Don haka ne muka yanke shawarar soke duka waɗansu kwamɓala wasanni da ya kamata su gudana a wajen wannan sallah ta goma sha takwas ga watan Disamba a Tilaberi. Wannan bai da alaƙa da wai karaya ta 'yan ta'adda saboda idan haka ne ban ga kareya da za mu yi ba amma abin da yake gaban gwamnati da shugaban ƙasa shine yi juyayi tare ga ɗimbin iyalai da suke cikin juyayi a halin yanzu set amertume que des de familles nigerian en ce moment Yankin Agadez da ke kasancewa wani yankin karɓa da wucewar bakin haure ko kuma 'yan gudun hijira na ci gaba da daidaita illolin wannan hijira, in ji shugaban majalisun jama'a na yankin a yayin buɗe zaman taro karo na biyu na shugabannin yankin kan batun hijira mai ruwa biyu a ranar jiya. Muhammad Anako a cikin rahoton Musa Mamman. A fuskar ƙasa al'amarin ya zama ruwan dare a shekarun baya-bayan nan, inda abubuwa da dama ne suke haddasa hakan, kamar matsalar matsin tattalin arziki da cinkoson al'ummar karkara a waɗansu yankuna, da zaizayewar ƙasa da canjin yanayi da fatara. Shahar Agadez tana ci gaba da fuskantar magance wannan al'amari, inda ba bakon abu ba ne ganin yanke yana karɓar masu tafiya cin rani, amma tare da sabbin matakan ƙasashen Turai a game da batun bakin haure duka da irin tsarin da hukumomin kasar suke yi har yanzu akwai kalubalen bakin haure a cikin yankin jihar tamu inda akwai bukatar ƙara hubasa da kokarin kowa da domin a ciwo kan wannan Kasuwanci a yankin Difa ya yi sanyi dalilin rufe iyakoki da Najeriya da ya kawo rauni sosai ga wannan kasuwanci nasa. a cewar shugaban masu sana'ar kaifi na difaɗin a halin yanzu suna kallo suna nan suna gasa wannan kifi nasu domin jiran makoma mai haske malam madu ibrahim shugaban masu sana'ar kifi a difa a cikin rahoton lawan bukar kifi ana kawo ana sabkiya ana jira lokaci a bude hanya a samu hanya a taya to shine muna jira yanzu lokaci kada ne na bude boda kina ne muna jira to kihin baya lalaca yana lalace ana sa magani sati guda biyu yayi sa a bude kuma a sa magani kuma a dole a bari haka za yi ba abin da za yi kuma wasu sai kina kadan kadan kinan ana dole a kwali wani magigin nan kadan kadan mata da yara suna zuwa suna saye su kai cikin kari suna kashi su da shine yanzu ka samu cikin ƙasa Niger babu wasu jihohi da 'yan kasuwa suke zuwa sosai kihin a yanzu nan Niger namu kinan kifin namu na diwa kinan shine muhimmi kifi ne kuma ba a sani ba amma dai ina ji kamun nan gaba kinan kadan kadan za a kai a gane kuma za a saya kasan mu ma shine muna fata Ƙungiyar da Save Children wato ceto yara na bikin cikon shekaru 100 da kafuwarta. ta shigo Nijar a shekara ta biyar Save the Children tana tallafawa yara masu fama da tamowa da kuma basu damar zuwa makarantu a cikin yankuna hudu na Nijar. daraktar kungiyar a nijar na ganin cewa yara su ne mafi kasancewa cikin hadari a lokacin yaƙe-yaƙe madan rasha mirais wakilar kungiyar a cikin rahoton taron fude ahmed euh, euh, Yau ya kai euh, shekaru ɗari kenan da shugabar mu ta ce dukkan yara suna da inci a kare su, su rayu, su samu yarinta mai kyau, su samu ilimi da kuma su samu cimaka. Muna cikin jihohi hudu cikin ƙasar Nijar, Difa, Maradi, Zandar da Tilaberi. Muna aiki kullum don bunƙasar da shirinmu Save the Children a mu na ƙasa. Jawabinmu na wannan shekarar shine in an lura idan akwai tashin hankali dukkan yaƙi akan yara yake ƙarewa. Aikinmu ne kuma nauyi ne da ya rataya a kanmu tare da abokanan hulɗarmu da gwamnati da muke aiki da su mu sama musu kariya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na maraice. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na maraice da kuma shirin mu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. tun sai rahoton na musamman yankin Sanctuary Verde da ke nan birnin Yamai na cikin barazanar bacewa. a cewar masana mahalli yankin mafi girma na sancirvet mutane su mamaye shi da gine-gine alhali kuma sancirvet din an kafa shi ne a shekarar 1960 bisa umarnin hukumomi na wancan lokaci burin shi ne na kare muhallin birane da kuma kyautata jin daɗin rayuwa a babban birnin asumana na ya haɗa mana wannan rahoto. Daga cikin mazamna cikin itatuwan biranen Yamai wanda ake kira Santirver, wasu sun ce sun sayi filin su ne, wasu kuma suka ce sun samu wa'annan wuraren ne ta hanyar gadon iyayensu gare su a yau suna rayuwa ne cikin lumana saboda akwai abubuwan more rayuwa kamar ruwa da wutan lantarki. Mary ba ta sayar da gurin, ina tsammani to dange ne ya auna filayen. Sham an gano daji ne suke takura wa mutane, saboda a lokacin kullum suna korar masu gini suna amshe kayan ginin su. Yanzu ana saka famfuna da Nijelek tana saka wuta, kenan yanzu babu wani takura. Nan ba ne ba. Fuskan nan kakanmu ne. Ƙararru kan al'amuran muhalli sun jaddada cewa rushe wannan santir vertikin zai fallasa mazamnan yamai ne zuwa ga iska mai cutarwa ga muhalli Didier Tijani malami mai bincike a sashen koyar da aikin gona na jami'ar Yamai. Sahel tana da iska biyu da ke hadabar lafiya da ƙasa da kayanmu shine iskan hunturu da iska mai kadawa da yake mamaya itatuwanmu ba ma samun kare iska inda iska yana zaizai ƙasa da kuma itatuwan inda duka cutar take iska ya biyo ya kada to yana iya ɗaukota ta mu shaka. Daga ɓangaren ƙungiyoyin fararen hula wasu suna ganin cewa akwai dalilan da za su bada bayanai akan rarrabuwar kai da rashin tsari na wannan Santirvert. Sai ne Ayuba, shugaban kungiyar matasa ta samun bada agaji ga muhalli GVA Niger. Meri ta ɗauki matakai na hana mamayar itatuwa. A wani lokaci sun ma rusa gidajen jama'a, amma ba sa iya yi a wurare duka da abin ya shafa. Ya kamata a ce an ɗauki matakin dakatar da gine-gine, amma za ku ga abin ya sha bamban. ganin malami mai bincike Didier Tijani. Tilas a sama wa Santir Vertikin ya mai kulawa ta musamman don kare ta kuma ta zama mai amfani ga al'umma. Ya kamata a gyara waje a cikin tsari kowa ya sani a yi yadda zai kasance a cikin wurare akwai dabbobi sannan kuma a ci gaba da kariya. Masana akan muhalli sun ba da shawarar dasa itace a cikin dukkan gidaje a faɗin ƙasa. Mu tunatar da cewa ƙoƙarin da muke yi na sa magabatan babban birni. birnin Yamai su lura da wannan al'amarin ba su ci nasara ba. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. To ƙarshen labarin namu kenan daga nan Studio Kalangu a huta lafiya.